نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara al'umma cikin wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da babban malamin mu a sheik abubakar imam mai kara Allah cikin sadarama a wannan yammaci na sha hudu ko sha hudu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da biyar ga watan hudu shekara ta dubu da ashirin da uku miladiyya mun da wannan masallaci mai albarka don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda jiya mun tsaya a faɗin Allah ta'ala wa latin shugul mushrikati hatta yu'min wanda rama ya karanta na aikar jama amma yau ba da su za mu tashi don ya zanto cewa mun yi ƙarin bayanin da muke so mu yi a kanta amma kafin nan kwamitin tafsiri da wanda masallaci mai albarka sun bayar da sanarwa sanarwa ta farko jiya da aka nemi taimako an samu kuɗi naira dubu talatin da hudu da dari shida da tasa'in wanda kuma har yanzu wannan kofa ta neman taimako tana nan ga wanda allah maɗaukin sarki ya korewa kuma yake iya yake da niyyar taimakawa a kan namban da aka bari shine shine na kwamitin tafsir ɗin nan ba kawai namban sifili sifili biyar hudu biyu shida sufuli uku bakwai ɗaya wannan shi ne number account 00542600371 uh, account nan ɗin shi ne sheik sai a sai dot sai imam mok tafsir sunan banki kuma unity bank allah ba da ikon maka. aka makala da suna zakin kwamishin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا الكتاب nam Allah baraka wa ta'ala ya faɗa wala tankihul mushrikati hatta yu'min kada ku auri mata mushrikai har sai sun yi imani wala amatun mu'minatun lallai mace wacce take mumina wacce baiwa wacce take mumina baiwa wacce take mumina khairun min mushrikatin wannan ta fi alkhairi sama da ko da wannan ta burge Allah ce wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu kada ku aurawa ƴaƴan ku mata ku aura musu mazaje mushrikai har sai wannan mushrikan su yi imani Allah tabaraka ta'ala ce wala abidun mu'minun lalle bawa mu'mini khairun min mushrikin yafi mushriki alkhairi walau a'jabakum ko da ku shi wannan mushrikin ya burge ku ula'ika ya da'una ilan nan Allah ya ce waɗannan mushrikai suna kira ne zuwa ga wutar jahannama wallahu ya da'u ilal jannati wal maghfirati bi idni amma shi Allah tabaraka wa ta'ala da ya sanya wannan doka ya san ta dace da ku saboda shi yana kira ne zuwa ga aljanna yana kira ne zuwa ga gafararsa bi iznihi da izninsa wa yubayyinu ayatihi lin-nas sannan Allah yana bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum yatadhakkarun don waɗannan mutanen su ba su to idan muka kalli wannan ayar wannan ayar tana da sababin saukarta wanda malaman tafsiri suke kawo musamman karanta tafsirin ma'alimu tanzil da irin su aljami da akamin da irin tafsirin ibn jarir ne tabari za ga suna kawo ta kissa ta marsad ibn abi marsad shi marsad ibn abi marsad sunanta sunanta kannani ibn husayn al-ghanawi shi wannan bawan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike shi zuwa makka daga madina don ya samu dama ya fito da waɗansu mutane daga cikin sabbin manzalar ta salama zuwa garin madina to ya kasance kafin ya musulunta yana da wata mata in na ce mata wata ce rayuwa ba mana ba ta aure ba mana a zamanin jahiliya musulunci bai zo ba ba aranta ba to ya kasance suna zama da wannan mutumin kuma suna ma'amala ta biyan bukatar sha'awa to wannan a zamanin jahiliya ita wannan matar ana kiranta nas dan haka sai ya zo sai da ji labarin ya zo garin makka sai ta zo sai ta nemi su yi wannan mu'amala da suka saba yi da sai marsad ibn abi ah, ibn abi marsad yake cewa innal islam harrama ma kana fil jahiliya ai Allah ya haramta abin da muka kasance muna yi miji a jahiliya na zina yanzu tunda musulunci ya zo Allah ya hana ko mun hana qalat sai da shi to ka aure ni mana sai da shi ka aure ni sai ce a'a ba zan aure ki ba a sai na nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam na ka sai zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nemi izinin zai aure ta muna gane a? to da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya hana shi فنهاه عن biha, بها لأنه كان مسلما وهي مشركة sai manzan Allah ya hana shi ya aure ta saboda shi musulmi ne ita kuma mushrika ce wannan hadisin yana cikin sunan abi dawud sannan yana cikin sunan nasa'i yana cikin sunan bayhaqi wannan isnadi na wannan hadisi ne sahihi wasu na kawo shi a daidai faɗin Allah ta'ala الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين saboda na farko mushrika ce na biyu kuma tana yin zina kaga wannan dalilan guda biyu ne da zaka hana aure ta amma wannan babin ana amfani da wannan kisa wajen cewa ita ce dalilin saukar wannan aya da haka da yazo zai aure ta wannan aya ta sauka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wala tankihul mushrikati hatta yu'min kada ku auri mata mushrika har sai sun yi imani muna gane ha wannan ya nuna cewa musulmi ba zai auri mace mushrika ba shi sa malamin tafsiri ma'ana namiji ba zai auri mace mushrika ba haramun ne addinin musulunci kamar yadda kuma haramun ne kuma a matsayinka na uba ka aurarwa da yarka mutumin da yake mushriki ne shine shine nufin wala tunkihul mushrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum wata latifa da za mu samu a nan shi ne a nan da ana magana a kan maza wanda za ta yi aure saboda shi namiji aurensa yana hannunsa zai iya zuwa ya karɓo kansa aure da kansa muna gane ha shi sa Allah ce namiji saboda shi yake ba yake neman auren kansa sai Allah ce walakin tankihul mushrikati hatta yu'min kada ka auri mata mushrikati sun yi imani amma a gurin mace sai aka ce wala tunkihul mushrikina kada wannan fi'ilin daga an kaha yunkihu wancan kuma daga nakaha yankihu nakaha yayi aure yankihu yana aure nan kuma an kaha ya auren yunkihu yana auren kaga fi'ilin yana da bambanci saboda wancan fulasi ne wannan kuma ruba'i muna gane ha wanda sai na hutun gane mai na faɗa wanda kuma bai yi ba sai saurara sai Allah ya ba shi ladan sauraro muna gane ha to malamai suka ce wannan ayar ta daidai gabar take ta wala tunkihul musrikina kada ku aura wa musrikai ƴaƴan ku mata suka ce wannan aya ce da take nuna lallai wajibi ne aure sai da waliyi ita mace aurar da ita ake yi amma namiji shi yake zuwa ya aurensa in kaga namiji ya tura wani ya je neman wai aure to wakili ne ba sunansa waliyi ba amma ita mace sunan wanda zai bayar da ita wa wali muna gana shi sa an kaji wurin daura aure sai ga ce ina ina waliyin ango ina waliyin amarya to wannan kuskure ne ina waliyin amarya ina ango ko wakilin ango Allah ka mun gane shi sa inganta a cikin sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi da Ibn Majah da Musnad na Imam Ahmad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace la nikaha illa bi waliyin babu aure sai da waliyi wannan na ba da fahimta cewa in aka yi aure ba waliyi auren bai ba domin wannan ladin nafiya ce lehin ita idan ta zo bayan suna fataha take maka da aka ta kore dukkan wannan jinsi da aka ce la nikaha daidai yake da la ilaha idan ka ce la ilaha babu wani abin bauta bisa cancanta duk wanda aka an bauta bai cancanta ba kaga kenan duk wani abu da ake bauta jinsin abin da ake bauta in ba Allah ba ka kore shi ka ce la ilaha illallah to kamar yadda nan ba manzala ta salama ya kore duk wani aure cewa ba aure bane sai idan an yi shi da waliyi yace la nikaha illa bi waliyi wannan ladin suna karanta na ce na din kore jinsin komai take muna gane ha to wanda ya nuna cewa sai da wali kuma wasu ayi da yawa a cikin alqur'ani suna nuna cewa aure sai da sai da wali da Allah yake sanki hu hunna bi idni ahlihinna a wannan ma yana ku aure su amma da izinin ahlin su waye izinin shi ne wanda zai bayar kaga wali kenan da Allah yake wa anki hul ayama minkum kaga ashe sun aurar da su za'a ita mace da wali amma namiji shi zai je nemi aurensa shi ta wancan in inni uridu an unki haka haka yi ya ce ina nufin na aura maka ɗaya daga cikin ƴaƴa na mata guda biyu yana magana da annabi Musa akan kamun kwadago na shekara takwas in ka cika shekara goma wannan da gare ka ne babu ne kaga ce mata aure da su ake ya inganta a cikin sunan abu Dawud da sunan Tirmidhi da ibnu mada da musnad na Imam Ahmad wanda hadisin Albani ya inganta shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyu mamra'atin nukihat bi ghairi idni waliha fa nikahuha batil duk wata mace da aka je aka aurar da ita ba da iznin waliyinta ba wannan aurenta batil ba na gaskiya bane na ƙarya ne dai ba wannan haram bala'i littafi da shi ba so uku annabi ya faɗi wannan fa in dakhala biha fal ma'ru laha bima asaba minha in a wannan auren da ba waliyya har ya je ya yi kwanciyar aure da ita to ta fi sadaki amma auren nan sai an raba shi muna gane ha fa in tashajaru fa sultan waliyyu man la waliyya la in an samu jadin ja ita macen ta rasa wanda zai bata waliki to sai a samu shugaba mana mai unguwa ko dagaci ko hakimi ko sarki ko tiyaman na local government shi ma shugaba ne Mana gane ko kuma wanda shugaban ya wakilta ko wanda kotu ta wakilta in kotu ta kalli maslaha ta ce wane ga mawaliyin shi kenan inda alƙali yana ɗaura amma sai da dalilan da an rasa wanda zai yi walicin muna gane ha to kaga wannan ayat ta nuna lallai sai da waliyi ah, sai da waliyi za a yi aure dama a yi aure abubuwa ne guda biyar aure abubuwa ne guda biyar na farko suka ce a samu abin da ake kira almahallu mahallin da za a daura auren shine a samu miji da mata wanda babu wani dalili na shari'a da ya hada ka auri juna babu dalilin zai iya zama kala kala amma dai zama ba wani dalili da zai hana ka auri juna na biyu a samar da sadaki sadaki ba zai yawa ba ba zai kaɗan ba amma da annabi sallallahu alaihi auren da ya fi albarka shine wanda aka fi aka yi shi a karamin kuɗi sadaki dan kankane to wannan auren ya albarka bayan an samar da sadaki sai a samar da siga me siga ango ko wakilin wakilinsa zai zo gurin waliyin yarinya ya nemi auren wannan yarinya in ango ne kansa zai nema ba amma in waliyi ne sai ce suna na wani a ah, wasu wakili sai ce ni ne wakilin wani ya turo ni in nema masa auren wanki ba zai sai muna neman iri ba to neman iri sai da wa wannan kuskure ne muna neman iri sai da wa a wani ya aiko ya aiko ni nima masa auren wanki kai kuma waliyin za ka bayar ka ce ni ne wani waliyin wanki na aura wa wani wanki muna gane ha shi kuma sai ce na karba a jimmata a bisa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga an samu muhalli an samu waliyi an samu siga sai me sai sadaki sadaki za a iya bayar da shi yanzu za a iya bayar da rabi a ce za a ciko za kuma a bari za a ta sai nan gaba za a bayar saboda yanzu ba hadisi ya halatta ya halatta shi ta ga an kawo sadakin an ce na kadan ne ba ajalan ba ma'ana wai ruwan kuɗi a kawo ba bashi ba muna gane na biyar sai shaidu a shaida an yi wannan aure nan ko addu'a da ake yi ko addu'a da ake yi wannan neman albarka ne ta ake yin addu'a amma an samu ɗan abubuwan aure ko aure ya samu yanda za a samu wannan abubuwan guda biyar a tashi bai addu'a ba auren yi ko bai ba aure yi amma ana yin addu'a ne dan idan ai mai a nemi albarka ai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi addu'a amma abin da aka fi so ka gaya mamaci ah, mai aure shine ne Allah ya muku albarka Allah ya sanya muku Allah ya sanya muku albarka ya hada ku a cikin albarka shikenan ba sai kai larabci da hausa kai kai muna gane shi ne ma'anar wala tankihul mushrikata hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum Allah ce ula'ika yad'una ila an-nar su waɗannan mushrikan da kake gani da Allah ya hada ka ya hana ka alaka da su to suna suna kira ne zuwa ga suna kira ne zuwa ga wuta suna kira ne zuwa ga wuta me yasa Allah yake suna kira zuwa ga wuta saboda ita mace mace tana da sanyin zuciya muna gane addinin namiji addinin matarsa zai wahala 90% na mata addinin mijinsu shine akan abin da mijinsu yake na addini akan gaske da Allah mun gani 90% na mata idan yanzu ka ɗauki yarka ka je ka ba ɗan shi'a kafin shekara ɗaya ta zama ɗan shi'a shi sa annabi sallama yake idan atakum min tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir idan wanda ya zo zai auri ƴarku kun yarda da addininsa da ɗabi'arsa halayyarsa to ku aura masa duri amma in ku ya bata kun fitnatun fil ard za a dinga samun barna a bayan ƙasa wa fasadun a za a dinga samun fitina a bayan ƙasa wa fasadun kabir da barna mai girma shi sa abin da ɗa zai iyaye ake so su duba shi ne na farko su duba addininsa yana da kyakkyawar aƙida yana tafiya akan aƙidar da Allah yake so a tafi da ita yana tafiya akan aqidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shekara 23 yana kafa ta da yake na biyu sai halayya duk aqidar ta in halayen ta ba ma su bane kar ku bashi dan wani lokacin zai aje aqida a gefe ne ya mata rashin mutunci na kar ku bashi sai yana da kyakkyawar aqida sannan yana da kyakkyawar halayya kuma a irin wannan zamanin ba a yin suicide abin da ke nufin suicide da yaro bai da sana'a sai a mai aure saboda an san iyayensu za su kula da shi da yawa daga cikin manyan mu a da aure aka musu kuma auren da aka musu kulawa aka nan da musu da shi har suka zo suka tsayi da su amma da wannan zamanin ya wuce ko cashless policy yanzu wani lokacin ya riga ya wuce yanzu kai uba za ka ji tsoron ka yi wa ɗanka aure a ce kai za ka ci gaba da ɗauriya da shi kai ma ba gama da kan balle kai ɗauriya da shi to kaga ana lokacin sai yaro ya zama yana da aiki ko sana'ar da zai iya kulawa da yarinya ba wai sai yana da kuɗi ba a'a ya zama za a iya ci za a iya sha za a iya tsara daidai gwargwado misali yanzu azumi muke wannan zai buɗe baki yanzu a gidansa yana da mata ɗaya da 'ya'ya hudu kila sai ya kashe dubu goma a yau kawai ya cefane da komai da komai ya kashe dubu goma a buɗe bakin yau wani kuma biyar zai kashe kuma duk kowanne ya yi wani kuma dubu uku zai kashe shi ma ya yi wani biyu zai kashe shi ma ya yi don kowa gwargwadon matsayinsa wani ma idan ya tashi ɗari biyu zai bari ya ce ya haƙuri yau ba kuɗi a garin nan haka za a yi manaji kuma a yi babu ita ce ba ta rana amma in dai akwai koyaya ne zai yi amfani to zama yana da sana'a. ba ta lalle da kuɗi ba amma ya zama yana da sana'a amma kuma in mai kuɗi ya zo ga aƙida ga halaye masu kyau sannan ga kuɗi nurin alanu yana <laughs> ba ka ba misali a ce ga mai kuɗi ga aƙida ga hali na gari nan kuma ga talaka ga aƙida ga hali na gari za a yi mana gane ha ni ma ba nan zaɓa ba sai dai a ce a ce a ce ya nagari ne su a ce yarinya ta zaɓa duk wanda yarinya ta zaɓa sai a bashi muna gane ha to su shi ya yasa Allah baya so a bayar da yarinya ga mutumin da bai da akida bai da halayya saboda su mushrikai suna kira ne zuwa ga wuta shi kuma Allah dai muku bayanin karku auri mushrikai shi kuma yana kira ne zuwa ga aljanna da gafara da izininsa sai malamai suke faɗa wata magana a nan gudun suke magana guda biyu wanda daga cikin malamai suka ce wannan ayar ta shafi har yahudawa da nasarawa haka wasu malamai suka fara wasu malamai suka ce wannan ayar ta shafi har yahudawa da kuma nasarawa amma wasu daga cikin malamai suka ce a'a wannan ba ta shafi yahudawa da nasara ba domin suna da bambanci su ayar da ta yi magana akan yahuda da nasarawa tana cikin suratul ma'ida أرم اليوم أحل لكم الطيبات اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا لهم لهم الذين nam Allah tabaraka wata'ala yace al-yawma uhilla lakum at a yau ne muka halatta muku dukkan dadada halattattun al'amura abubuwa sai ce wa ta'amul ladina utul kitaba wa ta'amul sai Allah ya magana kan abincin muminai da abincin ahlul kitabi yace wannan biya halatta gare su sannan sai ce wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladina kitaba da matan mumini sun halatta a gare ku muna gane ha matan ku sun halatta a gare a gare wato matan matan wal musanat min al mu'minat mata mumini sun halatta a gare ku ku mumini kaga bangare na farko kenan sannan wal musanat min alladhina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna da mata na ahlul kitabi ma'ana na mata da matan waɗanda aka ba littafi kafin zuwan ku idan kun ba su dace su su ma wannan ya halatta a gare ku muna ganewa kaga farkon ayi ta faɗa biyu abincin ku ya halatta a gare su yau wannan shi ne escaping amandina abincin su abincin ku ya halatta a gare su kamar yadda abincin su ma kuma ya halatta a gare ku in sun ambaci Allah wajen yankawa muna ganewa abincinku ya halatta a gare su nasu ma ya halatta a gare ku sannan mata mumine sun halatta a gare ku sannan matan ahlul kitabi ma sun halatta a gare ku idan kun ba su sadake su muna ganewa kuna masu nufin kamewa ba kuna nufin ku yi zina ba ko al almuhim a cikin nan gurin shine wannan ayat da ke cikin suratul ma'ida ta halatta a auri ahlul kitabi mana bai hudiya ko ba nasariya dalili saboda su ma suna da littafi kuma littafin su da gurin Allah yake sannan dalili na biyu saboda ita mace in dai tana son mijinta yanzu za ta karkato zuwa ga abin da yake so kaga daga daga yahudanci sai su dawo musulunci daga kiristanci sai su dawo musulunci saboda wannan raunin na mace da ba za ta iya juya namiji ta dawo da shi cikin wani addini ba a galibin lokaci wannan shi yasa aka hana a bawo mushrikai aure muna gane ha to tambaya mu ma za mu iya ba ahlul kitabi ka samu ni kirista ka ce tunda ba mushriki bane ayin mushriki ce za a iya bashi kaga ba za a bashi saboda mutum da rauni malamai suke magana ta biyu wadda da cikin malamai suka ce wannan ayar ta al-yawma uhilla lakum at-tayyibat ita ce sai shafe watan ayata wala tankihul mushrika amma wannan magana ce mai rauni ita waccan shine asali da haka wannan ta cikin ma'ida domin bakara suratul bakara surori ne da suka sauka a garin madina su na farko farkon sauka a garin madina yana mana gane amma suratul ma'ida su ne suka zo surori ne na ƙarshen sauka a garin madina shi ta zaga hatta ayar da aka ce an cika addini tana cikin ma'ida al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan kaga wannan ajin ban kwana ce to kuma dama wajen nasku ana dubu wanne ne na farko wanne ne kuma na kaga bakar ita ce ta farko bakara ita ce ta farko ma'ida ta ƙarshe a cikin surorin da suka soka a garin Madina da haka suratul ma'ida da ke cikin ma'ida ta al-yawma uhilla lakum at-tayyibat ita ce ke nafkin ayar da ke cikin suratul mai al-baqara da haka ayar tana da gaba biyu ba za wannan tana nan tana aiki akan mushrikai ba za a raba mun fahimci wannan amma kuma ba ta aiki akan ahlul kitabi saboda wannan ayar da ke cikin suratul ma'ida duk da an ce sayyidina Umar yana hana mun karanta ina jin je ko sai na umar ya ga wani ya aure ce ya hana shi da ahalin kitabi amma ya faɗi dalili shine jan kar'a ya auren musulmai a je ana auren ahalin kitabi amma ba haramun bane wanda da cikin sahabbai ma sun aura muna gane ba haramun bane to shine ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idnihi sannan wa yubayyinu ayatihi lin-nas kuma Allah tabaaraka wa ta'ala yana bayanin ayoyinsa ga mutane la'allahum yatafakkaruna dan su wa'astu su tsaya akan hanyar Allah ta dai dan su wa'astu su tsaya akan hanyar Allah wacce ita ce zaka kai su zuwa ga gaci sai Allah ta'ala ya ce ويسألونك al اليمين قل هو ألم بعد اليوم

bayan ya gama mana wancan bayani sai kuma ya dawo yana so ya gaya mana yadda za mu mu'amala da matanmu a lokacin da ke al'ada Allah ya ce wa yas'alunaka anil mahiyyi suna tambayar ka game da al'ada wannan zai iya ɗaukar ko da ita al'ada ko gurin al'ada to ana tambayar ka game da shi kul ga ya musu ya ma'aikin Allah huwa adana ai wannan abin kazanta ne fa'tazilu nisaa fil mahid ku nisanci mata a lokacin da suke jinin al'ada ku nisance su kada ku dinga yin mu'amala auratayya da su wala taqrabuhunna hatta yatahhurna kada ku kusance su da niyyar mu'amala ta aure har sai sun yi tsarki yin tsarkin su kuma shine jinin ya dauke su wanka sai Allah ya ce fa idza tafahharna idan har matan nan suka samu tsarki suka yi tsarki fa'tu hunna min haythu amarakum Allah sai ku range zai ce musu ta hanyar saduwa ta hanyar da Allah ya umarce ku ita sai Allah ce inna Allah yuhibbu at-tawwabin lalle Allah yana son mutane masu yawan tuba wa yuhibbu al-mutatahhirin sannan Allah tabaraka wa ta'ala yana son mutane masu san karkata malamai na ambata dalilin saukar wannan aya imamu sabari ya ambata daga suddi cewa wanda ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine sabit ibn dahda ibn ibn dahda wasu kuma suka ce a'a usaid ibn hudayr wa abdad ibn bashar su suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa kuma suke wannan tambayar katada da wani suna cewa annal araba fil madina wa ma walaha laraba a garin madina da wanda yake kewaye da su to sun ɗabi'anci da wata ɗabi'a ta banu isra'il wata ɗabi'a ta ta banu isra'il shine in mace tana al'ada ba sa cin abinci tare da ita sai dai ta tunata ya tunata ba sa zama a guri ɗaya sai dai suna wani ɗaki yana wani ɗaki kayakin al'ummomin baya ma akwai mutanen dan suna al'ada bayan gari suke kai ta wanda zai kai mata abinci sai ya toshe hancinsa da kunnuwansa da auduga sannan zai je kai mata wai kazanta ce kar ka je ka ɗauki cuta to lokacin da ya budawa ke yin wannan a banu isra'il ce yin wannan shine wannan ayar ta sauka muna gane ha haka mujahid ibnu jabar yake cewa sun kasance suna nisantar matansu a lokacin da suke al'ada su ya yahudawa sun mace tana al'ada sai su daina saduwa da ita ta inda take yin al'ada din sai su koma suna saduwa da ita ta dubararta haka mu mujahid yake shi kuma yace wannan shine dalilin saukar aya amma hadisi sahihi cikin sunan a cikin sahih muslim hadisi sahihi cikin sahih muslim da musnad na imam ahmad daga daga daga anas dan malik muna gane ha ya daga anas hadisin anas dan malik cikin muslim da musnad na imamu ahmad ya ba mu haske akan me dalilin saukar wannan aya wancan magana ce ta katada wancan magana ce kuma ta mujahid wanda su kuma almajirai ne na na sahabbai kaga baka nan lokacin da ake yin wahayi baka nan lokacin da annabi yayi bayani amma anas khadimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rawaito mana riwaya sahihiya ta cikin dalilin saukar wannan aya yace annal yahuda kanu idha habat al mar'a yahuda sun kasance a cikin su umma tana al'ada lam yu'akiluha wa lam yujami'uha lam yu'akiluha wa lam yujami'uha ba ta cin abinci tare da ita ko ba ka tarayya tare da ita fil biyu ba wani jima'i ba. a'a ba ka zama a cikin gida ɗaya tare فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai suka tambaye shi ya wannan abin da ya guda sai je je ne ka wannan ya dace da abin da shi ka da ya faɗa to wannan abin da sai daidai ne shine sai Allah ya saukar da wannan aya Ya ce wa yasalunaka anil mahid suna tambayarka game da al'ada ɗin kanta ko kuma gurin al'ada shi ne inda mata ke yin al'ada din sai Allah ce kul huwa adan ka gaya musu wannan al'adar ko gurin al'adar kazanta ne fa'tazilu an-nisaa fil mahid ku nisanci mata a lokacin da suke yin al'ada to daga nan manzo Allah sallama sai ce isna'u kullu shay'in illa nikah ya saukar wannan ayar ce ku an yin komai da matan ku banda saduwa in suna al'ada in ka tana al'ada ba abin da ba za ka yi da ita ba za ku kwanta tare za ku tare za ku sha tare za ku yi wanka tare za ku lulluɓa ma ya ɗaya tare duk wannan babu laifi a ciki abin da yake laifi shine ka sadu da ita a lokacin da kake yin al'ada muna gane ha to shine Allah mutunci sarki ce wala taqrabu hunna hatta yatqu Fa'iza ta na فإذا a mara kumalla. Allah ta الله الله تبارك idan wato ya ce kada ku kusance su har sai sun yi tsarki kuma idan sun yi tsarki ya sai ku zo musu inda Allah madaukakin sarki ya umarci ku da haka da Allah ce kun huwa adan cewa wannan gurin ƙazanta ne to wannan shi ne abin da ake nufi gurin ƙazanta ne ba na nufin wani abu na daban ba shi da kalmar kazanta a yi abinda zai cuce ka akan hanya ma an kira shi da aza mutum ya zanto cewa ma ka yi sadaka ka ringa faɗa wanda ka ba sadakan maganganun da ba zai ji daɗi ba shi ma an nuna an kira shi da aza la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha haka mutum ya zo ya rika gaggaya maganganun da ba za ka ji daɗi ba an kira shi da ada lam ya zurrukum illa ada amma nan gurin abin da ake nufi ana dafin kadanta wannan sai manzo Allah sallama yace isna'u kullu shay'in illa nikah addinin musulunci ya haramta mutum ya sadu da matarsa ta dubara domin su guda haka sai in matar suna al'ada sai sai kazanta ne amma sai sadu da ita ta dubara muna ganewa wanda addinin musulunci ya zo ce wannan abin da ake yi ba daidai ba ne kuma haramun ne Allah kuma ya hana muna gane Allah ya hana mutum ya sadu da matarsa ta dubara amma ya halatta ya yi komai da ita a lokacin da suke al'ada to shine ma'anar fa'iza ka tsaharna fa'atu hunna min haifu amarakumullah sai ce inna allaha yuhibbu tawwabin lalle Allah madaukin sarki yana kan mutane da suke yawan tuba tuba abu ne mai kyau shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ya raba da tuba da istighfar wajen abubuwan da ke <clears throat> wajen abubuwan da ke jawo wa dan adam arziki wajen abubuwan da ke jawo dan adam rayuwa mai kyau shi sa wani ya ce wa ni tadfiru rabbakum arama wa an tadfiru daidai ka karanta ba ran وأن تغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي من ذي فضل وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير Allah tabaraka wa ta'ala yace ku nemi gafarar ubangiji ko ku tuba zuwa gare shi yumati'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamman zai je da ku jin daɗin kyakkyawa zuwa wani ajali amma tacce shine lokacin da za ku mutu sannan wa yu'ti kullu bi fadlin fadla zai bayar da falala ga dukkan wanda yake da ita to kaga wannan istighfari a tuba shi yake jawo a gaba sai ke, wa ya qaumi tastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yuhsinu as-samaa Allah tabaraka wa ta'ala ce wa ya qaumi tafiru rabbakum thumma tubu ilayhi ya ku mutane na ku tuba zuwa ga Allah kan dan ku ku nemi gafarar ubangiji ku tuba zuwa gare shi in kun yi wannan Allah zai saukar muku da albarka yusili sama alaikum midara Allah zai zo muku da mamakon ruwa bayan Allah ba kuma mamakon ruwa kuma wa yazidukum quwwatan ila kuma wala ta tatawallu mujrimin Allah zai kara muku karfi akan karfin da kuke da shi karku juya baya kuna masu ba ba shi sa Allah ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin lalle Allah yana son mutane masu yawan tuba kamar yadda Allah tabaraka ta'ala kuma yake son mutane masu tsarkaka muna gane ha daga nan sai Allah tabaraka wa ta'ala yake nisa'ukum harsulakum وقدموا واتقوا الله واعلموا to bayan Allah baraka wa ta'ala ya yi magana a kan haramcin saduwa da mata a lokacin da suke al'ada to kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala yake so ya shiryar da mu hanyar da za mu bi mu yi mu'amala da matanmu don ya zance cewa mun yi mu'amala ta hanyar da za mu samu lada don ya inganta a hadisi mazan Allah yake wa fi hajji ahdikum sadaka ɗayan ku ya sadu da iyalin sa ma lada ne wani sahabi yace a ya'tiya ahduna shahwatahu wa yakunu lahu ajal yanzu ya ma'aikin Allah mutum ya je ya biya bukatar sha'awar ta ya sadu da iyalinsa ya ji daɗi kuma a ce za a ba shi lada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ara'aytum law wada'na fil harami akana alayhi wizr ya kuke gani a ce wani mutum ya ɗauki al'aurarsa ya je ya zina da ita a wajen a wajen haramu ya sa ta a wajen haramu zai samu zunubi ko bai samu ba zai samu to wanda ya mata hanyar aure shi kuma zai samu lada muna gane Allah ya kama dace Allah ce nisa'ukum harkun lakum fa'tu an annashitum Allah ce matan ku gonaki ne a gare ku ku zai kewa gonakin ku ta inda kuka ga dama sai Allah ce wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da wani li anfusikum dan amfanuwar kanku wattaqullaha ku tsoron Allah wa'lamu ku sani annakum mulaqu lalle ku wata ran za gamu da Allah ko mai ran dadewa wata ran sai ka je ka gamu da Allah amma sai ce wa bashiril mu'minin ku yi mu'minin bushara saboda mai saboda kyakkyawar sakamakon da za ta samu a wurin Allah imam muslim a imam bukhari a kitabu tafsir a babin da ke magana a akan nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum an nashi'tum da imam muslim a cikin kitabun nikah da kuma imam abu dawud a cikin kitabun nikah da imam tirmidhi a cikin kitabun tafsir da ibnu maja a cikin kitabun nikah sun ruwaito hadisi daga jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda jabir yake ta kanat yahudu taqul yahuda sun kasance suna cewa idan aka rajulun ra'atahu min dubriha fi ha kana alwaladu ahwal yahuda ce cewa idan mutum ya sadu da matarsa ta baya ta baya amma ta wurin da ake saduwa da ba ta dubura ba muna gane idan mace juya baya namijin ce zo ta baya ya sadu da ita ta farjinta ba ta duburarta ba yahuda suka ce idan mutum ya yi wannan ana haifar da harargai wannan dalilin sai sa wannan aya ta sauka Allah ce nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum an nashi'tu matan ku gonaki ne a gare ku kusan ce gonakin ku ta inda ku ga dama abin ake nufi ta inda ku ga dama duk wani nau'i na jima'i da za ku yi ya halatta ku yi matukar ba ta dubara ba ne matukar ta wurin da ake saduwa da su ina ba ta an gane wannan yana magana ne akan yadda za ku rinda nau'anta kwanciya aure to shine wannan ayar ta sauka idan mun kalla hadisin da ke cikin sunan abi dawud da sunan albayaki hadisin da albani inganta a cikin sahihu sunan abi dawud yake cewa inna ibn umar wallahu wallahu yaghfiru lahu wahid Lallai abdullahi dan umar Allah gafarta masa yi wahabi yace waɗansu mutane ne a garin madina wanda su kuma suna bauta ne na gumaka tare da wasu mutane daga cikin yahudawa wanda suke alin kitabi to su kuma suna ganin cewa kamar waɗannan yahudawan sun fi su falala ta ilimi da haka ce ce koyi da su a cikin waɗansu al'amara wa kana min amri ahlil kitab iya daga cikin al'amarin ahlul kitab Allah ya tun illa ala har wa zalika astaru ma takunu mar'a su suna ganin wannan yahuda ba za su wannan ba za su sadu da mace sai lokacin da take rigingine su suna ganin wannan ya fi bayar da sutura muna gane wannan kuma ya fi bayar da sutura mana ya fi sutartawa yadda suke gani فكان هذا الحج من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم to yadda wannan yahudan suke suna zakarawa sai ka koya wa kana hadha al-hajj min quraish yashrahuna an-nisaa sharha amma su mutanen madina mutanen makka su sun kasance suna saduwa da matansu suna iya juya su sadu da su ta baya amma ta farji muna gane wannan yasa mutanen madina suke inkarin wannan shine sai Allah madaukin sarki saukar da fa'ati wa kun annashitu ku zawa ku zai cewa wato gonar ku ta inda ku dama muna gane ha idan mun kalla hadisin ya zo kuma cikin sunan tirmidhi cikin kitabu tafsir da kuma musnad na imam ahmad wanda hadisin ya hasan yake cewa da'a da hadisin abdullahi dan dan abbas yace ja Umar ila ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala Umar ya gurin manzala ta sama sai yace ya Rasulullah halak ya ma maikin Allah na halaka qala wa ma ahlakak me ya halakar da kai yace hawaltu rahli al-laila na juya abin hawa na jiya da daddare falam ya rubda alai rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'a sai manzon Allah ya dan so bai mai raddi ba me juyawa normally idan za a yi mu'amala da mutum kila tana rigingine amma shi kuma sai juya ke sadu da ita ta baya sai ke ganin kamar ya halaka kamar yadda wannan hadisi ne muna gani gane fa auha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-aya sai aka saukar da wannan ayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nisa'ukum harfun lakum fa'tu harfakum anna shi'tum ya haka manzon Allah sallama ce iqbil wa adbir wa taqid dubra wal hayda manzon Allah ya ce kaga ko tana tana riginginin ka sadu da ita ta gaba ko kuma ta baya abu biyu ne ba a yadda ka je ka sadu da ita a cikin sa ba shine addubur kar ka sadu da ita dubura wannan haramun sannan kuma kar ka sadu da ita a lokacin da suke al'ada da haka kike nan nisa'ukum harkun lakum fa'tu harkakum annashitum shine duk wani style da zaka wajen ka sadu da iyalin ka wannan babu laifi matakar ba ta dubura zaka zo ka sadu da ita ba matakar ba za ka sadu da ita bane a lokacin da ta yin al'ada shi ya sa ya inganta a cikin sunan ibn maja da kuma sunan imamu ahmad da sunan haƙi hadisin da albani ya sa an shi a cikin littafin ilwa galil manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce. ayyuhan nas inna Allah la yastahi min al ya ku mutane Allah baya jin kunyar je bayanin gaskiya sai manzo Allah ya ce la ta'tun nisaa fi a'jaz jinna kada ku sadu da matan ku <coughs> ta duburarsu muna gani wannan haramun wannan haramun haka an roƙi irin wannan hadisin daga tsal daga Aliyu ibn tsal da kuma haka an roƙi ta hanyar abu hurairah daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man atam ra'atan fi duburaha lam yanzuri Allah ta'ala ilayhi yawm al-qiyamah duk wanda ya je ya sadu da iyalinsa ta dubura a ranar kiyama Allah ba zai kalle shi ba ba ruwan Allah da shi na ka saduwa da iyali ta dubura haramun ne shine nisa'ukum harfun lakum fa'tu harfakum anna shi'tum sai Allah ya ce wa qaddimu li anfusikum ku gabatar da wani abu dan amfanuwar kanku malaman tafsiri sai da suke wannan gaba fassara guda biyar wanda daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da cewa wa qaddimu li anfusikum abin da ake nufi da shi an li kuma sa'ata wal amal salih ku ringa gabatarwa da kanku da'a da ayyuka na gari wanda daga cikin malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi wa an li kuma shine ma'ana ku nemi ya'ya da zurriya ta hanyar saduwa da iyali shine ma'anar wa an li kuma muna gane ha wasu mara isu malamai ce abin da ake nufi wa kaddimu li anfusikum ai sai kayi aure ne za ka haifi yaya har a samu wasu daga cikin su rasu na gane sai sai suka ce abin da ake nufi ku ringa haihuwar yaya har a samu wasu su rasu don su rage muku don su zama garkuwa ku daga shiga cikin wutar nan. har malamai na kafa hujja da wani hadisi wanda hadisi ne wanda hadisi ne sahihi iya cikin bukari da muslim da kuma tirmidhi hadisin yana cikin musnad na imamu ahmad manzala yace man qaddama salatatan min alwarid lam yablugh hinsa lam tamassuhu an-nar illa tahillat al-qatl duk mutumin da ya gabatar da yayansa guda uku mana yanka suka rasu uku kafin su balaga to wannan wuta ba za ta taba shi ba sai dai abin da rantsuwa za ta kwance maka kila ka dan wani ne sai an sa ka dan wanke ka dawo da kai amma dai sai dan aljanna shi kuma abdullahi dan abbas ya tashi fasarawa yace da Allah yake muku wa qaddimu li anfusikum abin da yake nufi shine wa qaddimu zikirallahi inda aljima ku gabatar da ambatan Allah a lokacin da za ku sadu da iyali kawai kar ku je kawai kuna zuwa kawai ku fada mata manzala ta salama ya faɗa cikin ingantaccen hadisin da ke cikin bukhari da muslim da wasu daga cikin malaman tafsiri a malaman hadisi da kuma musnad na imamu ahmad yace law anna ahadakum idza atamra'ata da a ce ɗayan ku idan zai zo ya sadu da iyalinsa kana zai ce bismillah ina farawa da sunan Allah Allahumma jannibna shaytana wa jannibish shaytana ma razaqtana ya ubangiji ka raba mu da shaytan sannan kuma ka raba abin da zaka azurta mu ma da shaytan manzo yake idan aka haifar wa da mutakan Allah ya kaddara a wannan sadu da kai wannan addu'ar ciki ya shiga to idan aka haife shi lam yadurruhu shaytanun abada ba wani shaytan da zai cuce shi har abada addu'ar shine bismillah Allahumma jannibna ash-shaytana wa jannib ash-shaytana ma razaqtana wannan shi ake fara gabatarwa to Abdullahi dan Abbas sai yake cewa sai yake cewa to ku gabatar da wani zikiri ku gabatar da zikiri ma'ana shine wannan addu'a ina jin magana ta biyar da malamai waɗansu da cikin malamai ke shine wa jimuli an anfusikum suka kai ayat tana nuni ne akan cewa idan ka je mu'amala da iyalinka ka ɗan gabatar da wasanni ba kawai ka je kawai ka fada muna gane saboda su biya shi ba haushi abin da ya ɗauki aure kawai shine jin daɗin aure shine kawai jima'i ba shi ba ne kafin jima'i ana son a yi wasanni wannan wasannin yana ƙara muku nishaɗi gaba ɗayan ku muna ganewa shi sa ɗan adam ake so ya koya abubuwan da ya kamata wannan magana ce da dole a gaya muku domin wannan yana da cikin abin da wani sa'a yake kashe aure wani yana zuwa kawai dama ya je majalisa ya sha da daji an haɗa mai da maganin maza kawai na zuwa ce mata jara na bana akwai matsala wato ni ban taɓa ganin inda ake sallan maganin maza ba irin ba. kowa zai mai sallan maganin maza shi ba harkar mu'amala da mace bukata ce dan Allah ko da yaushe kake cin abinci ko da yaushe kake cin abinci ya wuce bukatar ka bari ake idan cin abinci ya taso sai a je a ci abinci in shan ruwa ya taso sai a je a sha ruwa in bacci ya taso sai a je a yi to shi ma mu'amala aure bari ake sai ta zo sai a yi amma yanzu maza da yawa maganin maza maganin maza wasu yana ganin burgewa ne je awa ɗaya awa biyu wai na saduwa da iyalin sai ka ce jaka a a ka shi gwargwadon yadda Allah ya yi ka shi sa malamai suka ce nan wa kaddimu an anfusikum ka dan gabatar da wani wasa tsakanin kai da ita wannan ba laifi bane ba laifi a ciki saboda addinin musulunci ya hana ka zina ya hana ka mu'amala da matar da ba ka ba wannan an baka ita ne don ka kare kanka daga zina don ka je ka dan gabatar da wasanni babu ne kuma don dan littafi ka karanta ka je da ake yin mu'amala da mace duk wannan babu ne a ciki saboda su ake a waye ka biya mata bukatar ka biya ma bukatar ka shine amfanin aure muna ganewa haramun ne ka je ka sa blue film wai kana kalla wannan haramun ne amma wani abu ka karanta ana yin kaza ana yin kaza wannan babu laifi a ciki saboda mata jiwa suna complain akan kawai namiji yana zuwa ya gama zaman majalisa kawai yaje sha sha dagi da gagai kawai sai zai tabbata ta gyara wannan ba daidai bane kuskure addinin musulunci ba abin da bai bari ba kaddimu an anfusikum ku gabatar da kanku duk wani kadan da ka sani da yana da abin da ya kira wit point weak point ne gurin da in ka taba mutum zai taso mata da abubuwan sa yanzu yanzu to ya kamata ka kalla matar ka ya kamata matar ka kan naka naka dan abin da yasa kun haɗu ne dan ku cire wa juna sha'awa dan kar wani ya fita ya je abin da ba daidai ba in ba kai anan ba ba inda zaka je kai lala muna gani ha wata ran wani ba Allah ya ba mu labari wani ba Allah ya aure da ya aure sai zai samu a matarsa zai mata sun ba zai mata ke kawai ta ture su ne ba irin iska ba ce ka ga wannan ba daidai ba shi sa kasashen waje kamar irin malaysia kamar irin tunisia kamar irin su morocco kamar eh, wannan algeria suna da wani tsari da za a iya haɗa mutane waɗansu watanni uku ko shida za a training mutum yadda za ki zaman aure ba yadda za ki jima'i ba a yadda za a yi zaman aure in an yi fushi ga yadda za a warware in an yi kaza ga yadda za a yi matar ka tana da haƙƙi ta biya mata bukatar ta kai ma ita ma tana da haƙƙi irin wannan a wayar da mutane saboda bari ga muku na abu aure ko in ya samu matsala daga nan gurin wallahi daga nan auren ya lalace wannan shine aure lokacin ana musulun brazil wani ya biya mana shi abin da yake so ya aure in ya aure mata ta ga tana zuwa gurin karatu tana sallah tana zuwa ta'alim wannan taron da suke yi ana harkokin addini da za ta hijabi da kaza da kaza wallahi da yaje ya auro mata sai ya same ta ma sama da yadda yake bukata amma kuma ta zo gidansa sai take yadda da shi sai ya fara complain sai wani abokin mai cika da sai fa ka roki Allah ya baka sai ka kana complain ka ce kana so ka je ta alim ta sa hijabi ta ringa sallar dare ta ringa karatun qur'ani to duk tana yi a lokacin da kake lissafi ka lissafa da wannan <laughs> muna gane bai lissafa da wannan ba to wannan shine aure idan mutum ya je ya auri mace ki kiyar da shi auren ya mutu idan mutum ya auri mace bai da lafiya da zai ke mu'amalanta aure da ita wallahi auren ya mutu da haka ba abu ne na shan magani ba abu ne na kasin yadda ake yin abubuwa gwargwadon yadda shari'a take don ka rike matarka ko matar ka ji daɗin zama da kai ita ma ta iya don ka rike ka ka ji daɗin zama da ita shi ta Allah ce wa kaddimu li anfusikum ku gabatar da wani abu don amfani wa kanku wasu fassara shi da mai da gabatar da abubuwan da ka shafi wasanni sai Allah ya ce wa taqwa Allah suran Allah wa alamu annakum sannan ku sani lallai za ku gamu da Allah ko mai nan dade ba za ka kai ayyuka na gari har kai zina ka je kai aure sai Allah tabaraka wa ta'ala ce wa bashirul mu'minin ku yi mu'mini bushara dan za su samu sakamako a gidan aljanna wa bashirul ladina amanu anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar aljanna ta tabbata a gare shi Allah ya kama da daga 'yan aljanna abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu lada wannan ya kuskure kuma Allah ya mana alfawa وسبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم